ki dai jawa sani kunne kan taɓa salsabila ita kuma fa'iza duk ranar da ta ji jiki za ta zage ta dinga ramawa idan kuma ita ma iri na ce to ba sai dai da ya aure saboda ko an raba su a banza ne tunda kujerar su ɗaya a makaranta ƙarshen magana kenan sannan karki manta ke kika ce min fa'iza ta raba wajen zama da salsabila amma ta ƙi duk inda ta koma sai ta bi ta ƙarshe ta kwaɗe ta ta kuma haɗa ta da malaminsu ta ce tana sata amsa ne shi yasa take bin kujerun ɗalibai dole aka ce su zauna ita salsabila ta lura da ita sannan kuma ita fa'izar ta gaya min salsabila na taimakonta a fannin karatu sai dai tana cin duka amma duk ajin su su ne suke na farko da na biyu kin ga batun araba su bata taso ba mama katumi ta yi ajiyar zuciya ta ce to allah ya kyauta ya ce amin ta ce yaron nan gobe zai koma can kasar yanzu ma ya je gidan su aliyu ne duba jikin mai martaba da ya tashi sosai to ina so ya je ya gaida alhaji sharif duk da yau kwanan shi uku da zuwa ya kamata ya je tun ranar da ya iso amma kika share ke ma saboda bana nan ko to ya alhaji sharif din baya nan ne shi yasa to ko baya nan ba shi da iyali ne ki dinga ɗora yaran nan akan kula da muhimmancin zumunci da kowa to zan kula bani abinci yunwa nake ji ga gajiya dunni kadai suna cin abinci sai ga babban ɗansu salisu ya shigo da sallama suka amsa ya tsuguna ya gaishe da su suka amsa cikin murmushi mama katume ta ce ga abincin ka can a kan tebur ya ce to ina ƙannena suke ta ce suna ciki alhaji mantari ya ce ya jikin mai martaba salisu ya ce da sauki yana ma iya cin abinci da kansa to allah ya ƙara lafiya suka ce amin sai kuwa kwalawa fa'iza kira ta fito da sauri ta ce yaya yaushe ka shigo ban sani ba yanzu na shigo ina sani ta ce yana wanka to zo na ki zuba min abinci ki bani labari mai daɗi ta ce ni ko yaya ba ni da wani labari idan ba na makaranta ba ya ce to ba sha sai ta zuba masa tuwon shinkafa da miyar agushi da busasshen kifi da nama yana ci yana santi fa'iza sai dariya take yi ta ce yaya allah ya baka mata wacce ta iya girki ya ce kaiya ba kamar mama ba sai dai ta kwatanta kawai suka yi dariya har da iyayen sani ya fito ganin salisu ya hau munna suka tafa ya ce yaya a ka dawo ina ciki ya ce eh na dawo kai ma zauna mu ci ya zauna suna cin abinci salisu ya ce ba ni labari kai tunda fa'iza ta kasa sani ya kalli fa'iza ya ce sai dai na baka labarin ragwancinta ya kwashe ya sanar da shi ransa ya ɓaci ya ce wai ita wannan wace irin ibilishiya ce yassa ce da ya haifa ko 'yan riko sani yace ce yarsa ce ta cikinsa ya ce ai ban santa ba sam sani ya ce sau nawa kuwa ka ma sha ganin ta sai dai ka ce ka daɗe ne baka ƙasar shi yasa amma za ka gane ta tana nan kamar aljana da ido kamar na magi wallahi yaya har ba na so na ganta da daddare idon nan nata tsoro suke bani shi yasa na tsane ta ya sani ma komai ya ce ko in ruwa ka je ka gaishe da shi za ka ganta duk tabuwa yan unguwa ubanta ya ɗaure mata gindi ɗazu har da cewa zai ɗaure ni sai ku alhaji mantariya har zuka ya taso sani bai sani ba zai kai mai duka mama kattumi ta ce da sauri sani tashi ka gudu Shi ne suka ankarar da mahaifinsu salisu ne ya rike shi ya ce ka yi haƙuri da ƙyar aka taushe shi ya koma ya zauna ya ce to ka je ka gaishe shi idan ka gama cin abincin kai da sanin ku ba shi haƙuri sosai salisu ya ce abba ba ya ce a fita harkar juna ba tun wancan lokacin yau ma ya maimaita a gaban jama'a to abba me zan je in yi a gidansa kuma alhaji ya ce irin tarbiyyar da na yi muku kenan ko salisu haka za ka koya musu ko bayan ba raina ko to na gode sannan ina so ka tashi ku je kai da sani ku ba shi haƙuri idan ya so ya tsire ku ko ya dafa ku don ƙiyayya kai kuma sani bar ganin na ƙyale ka ban maka hukunci ba zan kama ka ta inda baka yi tsammani ba yana kaiwa nan ya miƙe salisu ya taso da sauri ya riƙe ƙafarsa ya ce abba ka yi min aikin gafara don allah za mu ba shi haƙuri abba ya ce naji ka tashi kai da ƙanan ka kuje ya tsuguna ya ba shi haƙuri idan yana son ganin farin ciki na sannan ya wuce ciki shi kuma ya miƙe ya ce fa'iza kira min sani mu wuce mama kaltumi ta ce abincin fa ya ce ki yi haƙuri a rufe min idan na dawo zan ci yanzu ba ni da wani kuzari tun da ran abba ya ɓaci ba na so ya sake fushi da mu to shi kenan ka gaida maryam salisu ya ce abin da za a yi idan an yi hutu ku kai fa'iza can gida ƙauye ta yi hutunta a can in so samu ne ta yi har azumi da sallah do a can saboda kin ga in an ba su hutu kullum tana gida za ta iya fita ko da islamiyya ne kuma za su haɗu ni kuma ba na son a takura mata tunda ba baki ne da ita ba mama ta ce to haka za a yi idan ba haka ba sai ita san sabilan ta biyo ta har gida dama kuma ta saba za ta shigo kamar abin arziki amma ba sa kai mintuna talatin da biyar za su kare da tsiya salisu ya ce ba ta yi sa'a ina gida ba ne da ta ci gidansu wallahi mama katumi ta ce ka yi shiru haka kar baban ko ya ji ya kuma harzuka eh wallahi abin da ya daga min hankali kenan tun da nake ban taba ganin bacin ransa ba sai yau mama haka ne da waya gaskiya ya yi fushi ke fa'iza ina sanin ya ce gani nan yaya ya ce to mu je za su fita fa'iza ta ce yaya don allah in ka je ka biya ta kudin agogonta ta banni na huta sannan ka ce ina gaishe ta ya yi tsaki ya ce ba zan gaishe ta ba kuma ba wani kudin da zan bada ke da baki da zuciya kullum sai kin sha duka a hannunta amma shine kike aike na in gaida ta a ya ya ya wani sa'in tana da kirki tana tare min fada da taimakona a makaranta har da islamiyya kuma haka ƙawancen namu yake mama katumi ta sa dariya shi kuma sani da salisu ta takaici ya ishe su suka wuce abinsu a mota suna ta magana salisu ya ce amma yaro wawa ne a ce kai kullum sai an da ke ka amma don tsaba rashin wayo da kurciya ka ce a gaida madokinka ya ja tsaki sani ya ce yaya ai wani sa'in kamar na jiwa fa'iza ciwo saboda ba ta da wayo ko in ce tsoro take kasu haɗu a wani waje ta da keta yarinya ta zama ibilishiya a gari to suka isa can gidan sun samu yaya kabiru a farfaje gidan yana karatu suka shiga da sauri ya tashi ya rungume salisu ya ce manya-manya in ji ƙanana yoshi a gari salisu ya dariya ya ce yau kwana na uku ya kabiru ya ce "Shi ne ko labari ga gida ga gida sanda zuwa mu je ciki isa ni sannu mu shiga daga ciki suka shiga ciki suka zauna a babban falo yaya kabiru ya ce bari na tashi salsabila ta yi wa papa magana suka ce to salisu ya ce cikin mamaki shi ba zai iya kiran shi da kansa ba sai ita kanwan tasa sani ya ce ai kaɗan ka gani sa ido za ka ga ka tobara salisu ya ce shi da yake namiji mai hankali ba zai je ba sai ita yaya kabiru ya yi ɗaki na ya tara ina ta koyon rawa a talabijin ya ce iye dama lafiya ki kalau kika bi kika narke wai duk ki na ciwo inda saniyar da keki eh ina dan wasa jini na ne kar wajen da ya dake nan ya daskare yayi tsaki ya wuce ki je ki ce da papa ga Salisu ya zo gaishe shi sai na zumbar baki na ce a gaskiya yaya ba don kai babba zan shiga ɗakin papa ba ya ce za ki wuce ko sai na make ki ya ta ta muka fito na je kofar papa na kwankwasa papa daga ciki ya ce wane ne na ce yaya kabiru ne ya ce ka fito ka yi baki ko isma'ila ne ko safiyanu ne oho yaya murɗe min kunne ya ce ki masa bayani da kyau salisun abokin wasan ki ne na sa ƙara ya ce shi ko in karya ki yanzu ki buɗe murya bai gane kowa ne ne ba ko ki shiga ciki tunda yana uwar ɗaki ne duk abin da muke yi suna kallo salisu ya ce to ina mata gidan da har sai yassa ce za ta tashe shi ashe maganar a fili ya yi ta sani ya ce ai ita ke juya gidan ko an ta isa ta dinga shiga turakarsa ba sai salsabila ka sa ido ka gani salisu ya ce ai gashi ina ganin ikon allah yanzu dama ita ke dukan fa'iza eh, yaya gata nan ko fa'iza ta fi ta ƙiba da cika ido amma wallahi haka yara ke shakkar ta yaya suna cikin magana suka ji na ce ni fa yaya na yi faɗa da papa ba na so ya ga ko da fuska ta ce yi tunanin na sauko ne ya sa na kawo kaina kawai ran kabiru ya ɓaci tana neman disga shiga baki na kallon su ya damƙo hular kaina sai da ta cire sai da gashin kaina ya bazu a kafaɗa ta ya kuwa damke shi ya ce ƙwanƙwasa saboda bai ji ba ki ɗaga murya sosai ko na tuƙi gashin yanzu akwai wanda ya isa ya shiga ɗakin nan yanzu idan ba ke ba a zauna lafiya tunda kin riga kin lashe masa kurwa baya ganin farin wani idan ba ke ba na ce wayo yaya zafi ka sake ni zan shiga to na faɗa kamar zai fi tsari a tsaye saboda zafi ya ce an kyasa kekin sai kin murda kofar kin yi sallama tukuna na bude kofar na yi sallama amma ban shiga ba na tsaya a bakin kofa na ce papa ka fito kayi baki falo in ji yaya kabiru papa ya taso da sauri jin murya ta ya ce shigo mana ai ban san ke bace da na taso na ta rigin biyata ya ƙara so da sauri yana murmushi da sauri yaya kabiru ya je min hulata na tsuguna zan ɗauka papa ya riga ni ɗauka ni kuma na kwace na juya ina gunguni sai a sannan ne salisu ya ga fuska ta kaɗan ya ce a ransa dama ita ce wannan kamar na so in san fuskan nan amma na manta dube ta idan aka ce ita ce ke wannan rigimar ba mai yadda gashi har ka faɗa lalle dole ce iskanci a gari Papa ya ɗaure fuska da ya gaya Kabiru ya ce kai lafiya a wannan tsawon daren ka hana mana yin bacci ita ba isasshiyar lafiya ba wannan banzar yaro ya sa jikinta ya yi tsami ya ya ce ayi su ne suka zo gaishe ka Babu ya ce suwa kenan ya ce salisu ne dan gidan baba tari. kamar ya koma ciki amma ya ce to muje in gan shi, ko me ya kawo shi gidana salisu ya taso da sauri ya zo ya tsuguna yana gaishe shi sai kuma fafa ya saki fuska ya ce ikon allah salisu kai ne haka ka girma sanda zuwa tashi tashi ya ka zo kasar salisu ya ce yau kwana na uku Shi ne ban sani ba don allah a dinga zumunci salisu rabonka da kasan nan tun yar fafa na koyon tatata yanzu kuma ta zama yan mata kai kabiru kirawo ta ita da babin mantariya ganta ita ma ta ga wanda take wa kashi da fitsari idan ya ɗauke ta salisu ya ce don allah fafa a yi mana haƙuri da laifin da muka yi sannan kuma sani ya yi nadama ya zo ba ka haƙuri shi nan ya nuna sani shi kuma ya taso shi ma ba don ya so ba ya tsuguna yana ba da haƙuri fafa ya ce ba damuwa ku tashi ku zauna suka koma suka zauna sai ga kakabinta da ammi sun fito da murmushi kakabinta har da rungume salisu ta ce oh kai ne haka salisu e murmushi ya gaishe su duka amma ta ce ka tafi kasar masu jajayen kunnuwa ka manta da mu ya ce abin manta da ku ba karatu ne ya ɓoye ni gashi gobe kuma zan koma to allah ya kai mu idan ka tafi kuma sai yaushe in ji kakabinta ya ce eh zan kai shekara biyu to allah ya tsare papa sai leƙe eh, yake yi ko zai ga shalelansa ta fito bai sani ba kabiru da ƙyar ya janyo ta suka fito sai da ya kusan mare ta tukuna ta biyo shi har falon tana kuka wiwi ba ta son ganin fafa yau sai ranar da ta huce kabiru ya ce kada allah ya ki huce ki ci gaba da ta farfasa har ki kone don allah A haka suka fito falon fafa na ganin su ya washe baki ya ce ya kake janta kamar wata raƙuma wai me yasa baka da tausayi ne akan yarinyar nan ne kabiru ya yi kabiru ya ce wallahi papa ba papa ya katse shi da cewa rufe min baki ka san na warke makanta ne ai idona baya ganin irin rikon da ka yi mata ke yar papa zo ga yanki salisu ki je ki gaishe shi kin ji ko yar arziki ki yi hakuri da rikon da ya miki na tura baki na karasa kamar bani da lafiya na je kusa da shi na tura baki tare da juya masa baya kaina ba hula kuma kayan bacci ne a jikina na ce na wuni ku kallon saba'in ya ce lafiya lau jin muryarsa ya sa na juyo domin ta min daɗi sosai duk da irin amsa wannan na dole ba yadda na iya muna haɗa ido na daka tsalle na je na rungu kakabinta na ce yau ga mijina ya zo har gida yin godiya kakabinta kin ganshi nan ta ce ban gane ba wa kenan na ɓoye fuska a bayanta na ce sun kuyo an gaya miki ta ɗan sun kuya na ce gashi nan a zaune amma ki yi shiru kawai ta ce ikon Allah dama sani ne kike so salsabila a take suka ɗago suna kallon mu sani kuwa ya ɗaure fuska ni kuma raina ya ɓaci na ce ke kaka binta mutum baya sirri da ke ni me zan yi da mugu na ce miki gashi nan a zaune kaka binta ta ce yanzu na gane ki ce salisu duk wannan magana a hankali muke yin ta kaka binta ta ce yanzu fi sabilillahi dan nan yaushe rabonka da ƙasan nan Papa ya ce tun salsabila na koyon tafiya amma ta ce a ya fazo ya gaishe mu ma kaka ta ce ni dai gaskiya ba na son karatu a wata ƙasa a ce yara bayan akwai makarantu sosai gari-gari amma wai don kashe kuɗi don kun ga akwai su sai ku tsiri iya yi ku ce ku a wata ƙasa za ku yi karatunku ya kabiru ya ce lalle kam kakabinta ai karatu mai aji sai turai ni ma da ina da dama wallahi idan na tsinki na yi can ƙasar sai an je cigiyata suka dariya